Gobarar ta babbar kasuwar birnin Kebbi babban birnin jihar Kebbi ta soma ne tun da misalin karfe ɗaya na dare inda kuma ta ɗauki tsawon sa'o'i da dama tana ci lamarin da ya shafi akasarin kasuwar baki ɗaya. Kwamanar Sani a shafura mai goro na cikin 'yan kasuwar da ibtila'in ya shafa. To a gaskiya ni ina kwantar da daddare sai wani aboki na kira ni ya ce ringa son ta kone da wuta misalin karfe goma sha biyu da rabi ko da ta zo gaskiya abin ya nisa kwarai yan faya sabis duk sun iya kokarin da suke yi gaskiya abin ya buwaya mutane sun zo gaskiya su shiga na farko jami'an tsaro ko in ce kamar masu gadin kasuwa sun hana mutane su shiga shi ya kawo jinkirin da aka samu marasa irin hasarar da an gajiyar hasarar da aka samu to hasarar da an ga cikin wannan kasuwa domin alaƙiƙa ne gaskiya yadda a ce an bari an shiga tun farko da wannan hasarar da za a yi ba za ta kai haka nan ba amma akan jami'an eh, an ce yan banga hana shigar da sun kai domin kada a wa yan kasuwa sata shi yasa gaskiya aka samu irin hasarar da aka samu amma ko da haka nan gaskiya wasu sun samu don mutane sun samu yadda wasu kayakin su a waje To wani irin hali za a ce 'yan kasuwa da lamarin ya shafa suke ciki a halin yanzu? To a gaskiya hasarar da aka yi Allah kaɗai ne zai kawo iyakacin hasarar da aka yi. Domin alaƙiƙanin gaskiya kasuwar gaba ɗaya ta ƙone domin cikin kashi ɗari kashi tasa'in gaba ɗaya ta ƙone gaba ɗaya kuma rumus. Tuni dai da wata tawagar gwamnatin jihar ta ta ziyarci kasuwar wacce har a lokacin tana ci da wuta a safiyar yau ɗin nan. Suleiman Muhammad Argungu shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar ta Kebbi. To babu shakka gwamnati ta yi juyayen wannan babban rashin saboda mun je kasuwa tare da shugabannin kasuwa wannan wutar kamar yadda aka faɗa cewa ta fara tun jiya da dare wajen sha biyu amma har yau da sai da muka je mun tarar da cewa akwai shaguna da yawa waɗanda yake wuta tana ci wanda babu shakka ya nuna irin hasarar da aka yi na dukiya mai ɗimbin yawa a kusan duk kasuwar da sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko akwai wani mataki da watakila gwamnatin jihar Kebbi za ta ɗauka domin tallafawa ko kuma agaza waɗannan 'yan kasuwar da wannan bala'in ya shafa? Eh to babu shakka duk inda irin wannan hasara ta samu ba gwamnati za ta iya ta kokari ta gane cewa ta tallafa ma al'umma wanda yake zuwan da muka yi mun zanta da su shugabannin hukuma mai kula da kasuwa na su binciko wani ɗaya dai makasudin eh, eh, musabbabin yadda wutar nan ta faru da kuma ainihin shaguna da kima abubuwan da suka ƙone a cikin waɗannan shagunan. Har kawo yanzu dai ba a tantance musabbabin tashin gobarar ba wace har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton tana ci gaba da ƙone shaguna a kasuwar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.